tun bayan sallar isha ne yan bindigan suka kutsa cikin garin na kankara inda suka tada hankulan jama'a kafin su kai ga makarantar sakandaren kimiyya da ke garin gab da yaran za su tashi daga karatun dare wato prep gama ɗaya daga cikin masu gadin makarantar a hiranmu da shi wallahi ran kai muna daga dare ne an tashi prep wajen goma da minti goma haka eh. <clears throat> to ina zaune can muna tare da yake can wajen yara nake ina kula da su mm. to shi ne kawai sai na ji harbin dindiga bakin gate sai na tashi zaune ina zaune haka muna nan kawai na ji an buɗe wuta ta ta ta ta ta ta kawai sai na kama sallan nan to muna nan kawai daga gabas katanga ta gabas kawai sai suka hauro katanga suka shigo makaranta to da suka ma kan muka ba sun san inda muke Allah ya taimake mu ni da wani dan sanda muka hita ni dai katanga ma na kama hamma katanga ta dawo da na hita to ta ɗan sandan ba ko shi ne yadda aka ji mara rauni wannan dan sandan ɗaya ba eh ai su biyu ne to ɗayan shi ne aka ji mara rauni a wuya na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa don samun cikakken bayani eh, makarantar 'yan maza ce jiya barayi 'yan bindiga 'yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane suka kai hari a ita wannan makaranta ta gwamnan secondary school science kankara makarantar yan maza ce kuma lokacin da suka je sun sun fuskanci turjiya domin mun ajiye yan sanda wanda suke gadin wannan makaranta amma saboda sun zo da yawa sun yi musayar wuta da yan sandan mu har suka ji wa wani mai mukamin inspector rauni hmm. wanda tuntuni mun ɗauke shi kuma mun kai shi asibiti alhamdulillah bai mutu ba hmm. yana karɓan magani da safe a jiyan dpo ya je da sojoji inda kuma su ba suka ci karfin waɗannan 'yan ta'adda domin sun je da mota mai sulke da sauran kayan yaƙi na zamani inda barayin nan dole suka ja kuma suka ruga suka shiga cikin daji da safen nan dpo da sauran jami'an soja da na ƙasa da na sama an samo yara akalla sama da guda 200 kuma ana kan samowa kuma yanzu in muka ce ga yaran da suka bata ko yaran da aka sace to za mu uh, riga malam masallaci ne saboda haka muna kan lissafi da tantancewa kuma wannan muna yi ne tare da haɗin kan uh, jami'an ita wannan makaranta da hukumomin ilimi na jihar katsina To a yau din nan dai kafin mu bar garin na kankara shi kansa gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari da shi da tawagar gwamnatin sa sun ziyarci wurin hadda kwamishinan 'yan sanda. Sani Abin Malafashi, Murai Amurka, daga kankara a Najeriya.